zaman rayuwa ko ba kamar zaman gaba kai da abokin kai kuna kuna dan kakkaryawa ko to ka da ta mutum zai yarda da mutum je kai ba kai ba ba kai ka zo na mutum ya ne guys kuma za a barka fita ne na'am ba ko masu ruwa sun gifta nan bane ba ba masu ruwa ba zama yanzu kowa ma daina sana'ar an daina ba ka sai yanzu wannan cutar gaba ɗaya ta wuta da mutane zaman ma kai ba ka ga kawai zaman ma kai ka da mura muka san yawan daren da kake dan zuwa ko ka je ka dauko nan ah, kai ka da ba wani magani wannan abin naka ah!